我猜 na wace ce wannan aboki na lalura idan ka yayi tozali da abun da zuciyar ka take gaskiya ne wace ce wai sai luba kenan da garin yola jiya ta dira garin nan killacin wace ce a nan gidan aboki na karo kuma ai motar haya ce magana killace ta kawai na san za ka iya an za ka yi kawai iya jimina saboda haka kwarewarka a bariki shi yasa ko ka tina a caca ba ma na damuwa Allah shan alewa ne sai koshashe Allah sai an koshi ake shan alewa ayya ne samu da lali kaki na ga ta karɓi wani abu kuma dama yar hannu ce kwarai kuwa sunanta na bari kireza ta kware wajen wankar gayu ba tare da sun more da komai ba ta ci sunanta reza wallahi ranke ba kauye kafin ta zo garin nan ta raba yaya da iyayensu sun fi guda dubu ta raba mata da miji guda da tara. lallai sai bareza kwarai kuwa Kada mun karta. Jamu mu je kai. Ɗarika yana busa a ina yaran matan. Kar ku bani kunya mana. Ku ba ku ba kuma abada Allah. Na ga yanzu nan da santala su zo sayan taban hadda su yi wani taimaka. santala wannan mata a rashin mata mata a rashin mata. Zan sallame ki in kawo Naira ɗari ma ba za ta iya gani fa. Suna taimaka miki suna sayan na hamsin ishirin da ba a yi ba. ba ina. Ke kin bikin zama mutane annoba a gida? Ina. Saboda Allah. Ajiya ba yi Ajiya tare da su. Ajiya ba yi da. Har ka ɗauka sai ka ta kuɗi. Wallahi ka fita. ba ta naira dubu malta. Ba shi. ce a ba ta ta ajiye in ta ajiye in aka ta sai ajiya ta harkar ba a nan ba ta kuɗi da mun shiga ɗaki ba to sai ki yi kuma cinikin da haka na bagaji kuma dan ni za ka ji da irin wannan sussuka da ba sa ba. iya abu kin yarda yana girma mutane sai ni bagajiyar yan mata me kala kala ai ni duwa wuce ai ni duwa wuce dole a zauna da ni iya hau bayan ta gane miki kuma ta kai ɗau sigarin nan yana zama da ni dan kaga ƙarfi na ya ƙare to wallahi ki kwantar da hankalinki kuma ki samu nutsuwa kamar kwarto a gidan yari nan da kika gani gidanmu ne gidan uwata ne gidan ubana ne ba wanda zai kamun har gido ko rudani saboda haka ba kamai <laughs> ka cika sharaɗanka ma'ana ka san ni ba na nema da mutum sai na ga gidan iyayensa yanzu ne na san cewa za mu iya harka kamar yadda kika umarci cewa ba kya karo da wanda biki san gidansu ba to shi yasa ne kuma tunda ina san karan da ke na kaki gidanmu reza yes, sakamakon komai daren da dewa kai dan duniya ka gyara hali ka gyara hali ka gyara hali yanzu abin da kai mana kenan wani abin da kai mana yayi ba yayi yayi daidai dan ana daure maka gindi ka je ka rasa yadda za ka yi ka ya wuce wuce a nan cikin gida dadi mu a can kasar waje ai wannan ba wani abu bane to nan mu nan ba turai bane kuma nan komai ne a nan ka je ka samo yar mutane ka tallabo yar mutane ka kawo ta nan gida kar ka ƙara ganin kai haka dan neman nan kai in mm, baiwa Allah don Allah kuma can gida wurin yayanki kin ji eh ba kai ka kawo ni kuma ba za ka kore ni ba sai dai ka kore ni tare da ɗanka to to to shikenan ya sunan ki dai do Allah suna na reza yanki ba kauye in yanki ɗa in yanki uwa a'a a'a reza Ko kana muradi ne? Ni? Ah. Mm. Kin ji? Mm, ya haƙuri. Eh, alfaki haƙuri. Hajiya! Hajiya! Zo an yi bakuwa. Yau ka an yi bakuwa. Ga shi nan da. Eh. Hajiya sani. Yaya haka? A dama shar'inta ne ta ce ita ba za ta yi nema da mutum ba sai ya ta zo ta ga ɗan waye tukunna. ne na nuna mata halacci ni ɗan halal ne na kawo ta gurin da nuna me ne ma la ha ilaha illallah kaga gaba na ya tsitsinke ya farfaɗi har mm, me masa yana da masa ya yi masa abu sai ka ɗauko min mace ka kawo min gida zan san ka riga ka isa ka girma aure kake so ka ki bayani tuntuni balakatin balamatin saratul bansansir ba wannan magana zake ke hajiya ita wannan ce abin magana ke tambayi ta ke tura ta gidansu tashi ka fita yawwa hajiya ba fa ke kika gayyato ni iye ai ko zan ku kwada miki mari an zo gurin kin ji ko zo mu tafi ya je gidan uban wa to da hajiya irin su ne masu fata mutane suna dai Ina sa ka? Wai so nake mata duk ta a cikin sai ne mata rashin mutunci. ka zauna. Bari same ta ina zuwa na amma. Zauna. Allah dan annabi ki bari in gaya mata duk ta a nan gidan. ba sai ne mata rashin mutunci na amma ma. Ka zauna. Dan Allah ki bari in gaya mata duk Ni bari in gaya mata ni ai kalli bari in gaya mata. Dan wallahi sai ne mata sai ne suke suke suke. Yes mama kakki gaya mata ba daɗi mama kai na an daɗi wallahi sai na nuna wa wannan yarinyar kowaye sai da na gaya mata kar ta shigo cikin ba ma ta sanni ba ah. wai ta biyo ni ma wai cikin nan gidan dan renin wayo zan ji waye ka kyale ni da ita ba ba kai akwai yadda ta isa ta faɗa ku faɗa iyaye kai ka mai da yi in yi wasa da iyaye ka ka fi shashasha ka ka mai da shashasha karatu ne a qur'ani ne karatu za ta ce ina zuwa baba bari nuna mata iyakarta to dan duniya baba sun tafi yi duk abin da buga Ko ko